labarin bani isra'ila annabi musa da banu isra'ila jama'arsa kenan allah maraukin sarki ce wa iz kultum ya musa ku tuna lokacin da kuka ce ya musa ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharatan haka ne ku suka ce ai ba za mu taba ba da gaskiya da kai ba sai ka nuna mana Allah kirikiri mun gan shi ba ji fa akhadhatuhum as-sa'iqatu wa antum tanzuruna sai tarnatsa da tsawa ta kama su alhalin kasancewanku kuma kuna kallo ma'ana yahudawan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama <coughs> ake fada musu abinda iyayensu suka yi kenan da kakanninsu saboda su guji wannan al'amarin su kama hanya wacce take hanya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho da ita thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sa'annan Allah ya tashe ku bayan mutuwanku la'allakum tashkuruna ai aili tashkuru saboda ku gode ma Allah maɗaukakin sarki wa zallalna alaikumul ghamama muka muka muka yi muku inuwa da girgije wa anzalna alaikumul manna was wa'annan duk ni'imomi ne da Allah ya bani Isra'ila aka aka sauka musu da girgije yana kare su daga zafin rana aka sauka musu kuma da darba da yan shila ma'ana kayan zaki da abinci yan shila kenan almanna wasalwa sai Allah madaukin sarki ce kulu min tayyibati ma razaqnaku ku ci daga ɗaɗaɗen abin da muka azurta ku da shi to amma duk da shi ya aka yi sai suka bijire suka saba wa Allah madaukin sarki to a lokacin da Allah baraki sarki ce ku yi kaza ku yi kaza din nan Allah baya bukatun aikin ku Allah baya amfanuwa da aikin ku ku ne kuke fa'idantuwa da abin da kuka yi in kuka saba wa Allah kuma ku za ku cutu saboda in azabin Allah ta sauka muku ba za ku ji dadi ba sai Allah madaukakin sarki ce wa ma zalamuna ai ba mu suka zalunta ba walakin kanu an anfusahum yazlimuna ai su kansu suke zalunta Allah baya cutar ba abinda za su iya kare Allah komai ko cutar da Allah komai sa'an nan kuma sai aka ci gaba da bayanin ni'imomin da Allah ya musu ya ce wa izkulna wa dhulu hadhihi alqaryata ku tuna lokacin da muka ce ku shiga baitul maqdis fakulu minha haythu shi'tum ku ci duk abubuwan da ke ciki abinda yake ya halatta ku ci ragadan a wadace wadkhulul baba sujjadan aka ce ku shiga baitul maqdis duk abinda kuke ci ku ci a cikin wadata ba takura amma abinda Allah ke so in za ku shiga baitul maqdis ku shiga kuna masu sujjada kuna masu kankan da kai da kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki sa'annan kuma sai ku fada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum ku shiga baitul maqdis kuna masu sujjada kuna masu kankan da kai da kaskantar da kai ga Allah madaukin sarki sannan ku ce hittatun ai rabbana hutta anna wisrana ya Allah ka kankare mana zunubin mu abinda aka ce su faɗa kenan naghfir lakum khatayakum za mu kankare muku ku wasa nazidul muhsinina kuma waɗanda suka kyautata tsakanin su da Allah suka yi aiki nagari suka kyautata siyasar tsakanin su da al'umma za mu kara musu kuma dimbin alkhairi to me bani isra'ila suka yi duk wannan ni'imomi da Allah ke ji daga mu abinda aka ce ku shiga baitul maqdis duk abin da ke ciki ku ci na jin daɗi kuma a cikin wadata a wadace ba takura amma in za ku shiga ku shiga da sujjada sannan ku ce huttana Allah ka gafarta mana zunuban mu qulu hitta naghfir lakum khatayakum fabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum da aka ce su shiga da sujada don shakiyancin ba yahude nasara shi suka shiga suna suna zaune suna jan gindi sannan kuma aka ce hutta shi suka ce hinta fi sha'ir shakiyanci فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء sai muka saukan masu azaba daga sama bima kanu yafsukuna bisababi fiskihim ba don sun zama bani isra'ila ko yahudawa ko bakake ko farare ba a'a saboda fasikanci saboda zaluncin da suka yi Allah ya sauka musu wannan to banu isra'ila ne ko banu najeriya ne ko banu wane ne duk inda kake in kayi fasikanci ko kai zalunci ko wane ne kai Allah zai kama ka Allah zai ma azaba azan Allah min azabillah wa istasqa Musa liqaumihi ku tuna lokacin da kuka shiga cikin ɗimuwa arba'ina sanatan yatihuna suka shiga cikin ɗimuwa shekaru arba'in suna cikin wahala har suka shiga cikin tsananin kishin ruwa suka rasa yadda za su yi sai suka nemi annai musa a nemi musu shayar a rokan musu allah ya ba su ruwa ya shayar da su sai suka nema wajen annabi musa ya rokan musu ya rokan musu allah madaukin sarki ya shayar da su ruwa wa izistasqa Musa liqaumihi sun shiga 40 sanatan ya tihuna suna cikin imuwa wadi na imuwa shekara arba'in ga kishin ruwa ga wahala ga abubuwan da suke fama da su har suka shiga cikin kishin ruwa sai suka nema wajen Annabi Musa ya nemi Allah madaukin sarki ya shayar da su fa qulna drib bi hajara sai Allah ya ce ma Annabi Musa ka ɗauki sandanka ka bugi dutse kowane dutse ba wai wani dutse musamman da aka bance shi ba a'a daga sandanka ka bugi dutse zai zama ruwa fanfajarat min husnata asharata aynan yana ɗaukar sannan sai yana buga dutse sai idon ruwa ya bulbulo guda goma sha biyu adadin asbat kenan jikokin annabi ko <coughs> su kashi goma sha biyu ne sai aka samu idon ruwa guda goma sha biyu kowane bangare da wajen shan su saboda kar a je a samu cene na ce a samu rigima da hayaniya kowanne da wajen da zai sha ruwa su goma sha biyu din kad alima kullu unasin mashrabahum kowanne a cikin su ya san inda zai sha ruwa kulu washrabu min rizqillahi ku ci ku sha daga arzikin Allah menene ake ake nema gare ku wala ta'asaw fil ardi mufsidina kada ku yi barna a ban kasa abinda aka hana ku kenan ku ci arzikin Allah ku ci dukiyar Allah Allah ya bulbulo muku da ruwa daga kasa Allah ya sauka muku albanna was salwa ya sauka muku da komai aka ce wala ta'asaw fil ardi mufsidina kada ku yi barna a ban kasa abinda aka hana su kenan to me ya faru sun kasa yin haka sun kasa yin hakuri sai da suka yi suka saba wa Allah suka zalunci kansu har Allah madaukakin sarki ya sauka musu da azaba iqra وإذ قلتم يا موسى قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها يهودا وكينا الله يا يلوتا مسلم ya faɗaɗa musu ya basu albarka ya basu dukiya ya basu arziki ya ce ga a ɗarba ana sauka musu da abu na abu ne kamar zuma da safe zai zo kamar hazo su fara tun daga farkon rana har zuwa bullowar rana kowa ya ɗebi abin da zai masa sai a je a kada a hada a sha sa'an nan kuma aka sauka musu da yan shida abinci ne kamar naman kaji haka a soya ya zo soyayyensa a ɗauka a babba su saboda su ji daɗi su ci wannan su sha wannan wannan dukiya da Allah ya musu arziki da Allah ya buɗa musu duk baki ɗaya sai suka ce ya Musa ya kai annabi Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka wannan abincin da aka babu ba za mu iya yin hakuri muna cin shi kullum da kullum ba karo kan mana ubangijinka yukhrij lana matun tumbitul ardu karo kan mana ubangijinka ya fito ya fitar mana abin da kasa ke tsirarwa me suka ce min baqliha buqul ababun kusa kasa kenan abubuwan da ke fitowa kayan rafi wa kisaiha da kisai shine khiyar ko kwamba kenan wa fumiha da da tafarnuwa wa da adas yana na wani abinci ne na laraba ka gan shi kaman dawa wa basaliha da albasa wanda aka sauka musu aka sauka muku albarka abinci mai ni'ima wanda ya hada komai na abinci ku ce ba ku komai sai albasa sai tafarnuwa sai menene kayan rafi sai annai musa ya ce yayi mamaki ya ce atastabdiluna allazi huwa adna bil ladhi huwa khair yanzu za a ba ku abin da ya fi ku ce ba shi kuke so ba sai wanda ke kaskantaccen abinci menene ya sa kuka yi haka saboda butulcewa neman Allah madawakin sarki saboda butulci na yahudu kenan duk wanda ya rayu da yahudu ya san matsala wahalhalun da ke cikin rayuwa da yahudu ke sa annabi musa ya kusan ya fi kowa shan wahala kenan zai ce yanzu a baku ni'ima a baku abinci a baku kayan zaki da kayan abincin tsuntsaye da ku ce duk baku so ce albasa sai tafarnuwa sai kokomba abin da kuke so kenan to ihbitu misra ku sauka wata kasa mai amfanin gona fa inna lakum ma sa'altum ku tafi wa'annan abin da kuka roka kuka nema za a baku to tun daga nan sai aka saukar musu da masifa shine wa duribat alaihi muzillatu sai aka hada su da kaskanci wal maskanatu da talauci da bukata ba yahude duk inda yake yana cikin kaskanci duk abin da ya tara yana cikin talauci da bukata wa ba'u bi ghadabin min Allah suka dawo da fushin Allah madaukakin sarki saboda me bi anna zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatin lahi saboda suna kafircewa da ayoyin Allah Allah madaukakin sarki wa yaqtuluna nabiyina suna kashe annabawa kamar sayyidina zakariya kamar sayyidina yahya suka kashe su da gangan bi ghairi alhaq zalika wannan azaban da suka samu da kaskancin da suka shiga ciki da talauci da bukata bima asau ba domin sun zama farare ko bakake ko maza ko mata ba a'a bima asau saboda sabawa Allah da suka yi akan haka duk wanda ya sabawa Allah Allah zai kama shi zai masa azaba wa kanu ya ataduna suka kasance suna izgilanci suna keta haddi to aka ce aka sauka musu da kaskanci da talauci da bukata to ga yahudawa sun kafa daula sun fi kowa karfi a duniya yaya za a yi da wannan aya kenan sai malamai suka ce a ai babu karo tsakanin wannan aya yace duk inda ba yahuda su kai suna cikin kaskanci kuma duk inda suke suna cikin firgita firgici da rashin kwanciyar hankali duk abin da suka tara suna neman taimakon kasashen turawa a taimaka musu sa'an na wannan tsoro da kaskanci yana tare da su sun mallaki makamin duniya duk baki daya in ka mallaki bindiga sai hankalin su ya tashi in ka ce zaka mallaki kai ma nukiliya sai hankalin su ya tashi za su mallaki dubu in ka suka ga zaka mallaki daya sai hankalin su ya tashi saboda sun san tsugune suke ba zaune suke ba ba tsaye suke akan kafafun su ba sun san daular su za ta zo ta kare shi yasa wannan sifa da aka ce da kaskanci da wulakanci da talauci da bukata duk da cewa dala da zinariyar duniya duk na hannun su ne sun fi kowa kuma bukatar tara dukiya ba za su taba iya rayuwa ba sai kasashen turai da amerika sun kawo musu gudunmuwa sun kawo musu tallafi sun kawo musu makaman yaki sun kawo musu dukiya baki daya sun kawo musu kayan yaki ba abin da ba sa mallaka na kayan yaki falastina ba abin da suke mallaka sai duwatsu falastina ba abin da suke mallaka sai duwatsu amma duk da shi suna tayar musu hankali har yanzu ba su cikin kwanciyar hankali saboda wannan sifa da aka tabbatar a kansu saboda me saboda sun saba ma Allah madaukin sarki hmm. waje innal ladzina amanu lalle kasancewa waɗanda suka ba da gaskiya da Allah suka yi imani wal ladzina hadu da wanda suka shiga addinin yahudawa wan nasara da nasaranci was sabiina da sabi'awa masu bauta masu bauta masu bautatawa tauraru taurari waɗannan baki daya Allah madaukin sarki ce laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitabi may ya'mal su'a yujza bihi da wanda ya ce ya da gaskiya da wanda ba yahudi da ba nasari da sabi'i me ake nema gare su aka ce man amana billahi abinda ake bukata kenan man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhiri da ranar lahira wa amila salihan yi aiki nagari falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna babu tsoro a gare su babu kuma takaici da da baci rai da bakin ciki tare da su to ashe abinda ake bukata wajen mutum ba wai karanta ayan alkur'anin ba ko a din ba ko linjila din ba a'a aiki da abinda Allah ya ce aiki da shi shine in kai zaka samu tsira shi yasa mutum ya taba yin yahudanci ko nasaranci ko sabi'a ne ko menene da menene ya taba yin kaza ya taba yin abin da ba daidai ba ran da ya dawo ya ce ya kama aiki mai kyau gadan gadan shi Allah ya Allah ya kankare masa zunubansa ya dora shi kan sabon tafarki kenan ya zama bawan Allah na gari shi yasa ba yahudi ba nasari sabi'i dan kaza da masu kaza da wanda ke cewa masu imani ne su abinda ake nema a wajen kowa shine mai man amana billahi kai imani da Allah wal yawmil akhiri da ranar lahira wa amila salihan kai aiki na gari shi kenan abin da ake nema gare ka kenan a ce maka komai za a ce maka komai ma a faɗa maka kai ka tsira insha Allah amma har ka canza waɗannan gabaki ɗaya imani da Allah da ranar lahira da aiki na gari duk abin da za a ambace ka a ambace ka mutum yana cikin azaban Allah Allah ya kiyaye wa akhazna mithaqakum ku tuna lokacin da muka riki alkawarin da muka yi da ku na ku yi aiki da attaura wa rafa'na fawqakum at-tura muka daga turi dutsen turi sina a muka wannan dutsen muka daga shi kuna kallo don ku ji tsoron Allah madaukakin sarki khudhu ma atainakum biquwwatin muka ce ku riki abinda muka baku na attaura da karfi ba wasa a ciki gadagadan aiki ake bukata wadhkuru ma fihi la'allakum tattaquna ku ambaci ku yi aiki da abin da ke cikin attaura din nan la'allakum ay litattaku la'alla ba litaraji bane litahab mana litattaku saboda ku ji tsoron Allah to me ya faru sun yi aiki da abin da aka nema a gare su sun yi aikin da aka nema a gare su a thumma tawallaytum min ba'di zalika sa'annan sai kuka ba bada baya kuka bijire ma abin da aka faɗa muku falaula fadlullahi alaikum ba don fadalan Allah ba a gare ku a kanku ba wa rahmatuhu da jin kansa la kuntum minal khasirina da kun zamo tababbu masu hasara amma sai Allah ya jin kansa da rahmatarsa ta riske ku sa'an na sai aka ce walaqad da ladzina atadaw minkum tabbas kun san waɗanda suke izgilanci suke keta haddi fi sabti a cikin yin fasa zuwa ki zuwa kamun kifi zuwa farautar kifi ranar asabar saboda an ba su dama su yi amma ranar asabar kar su yi rana ce ta zuwa ibada amma saboda taurin kunnin ba yahudi yahudawa sai da suka keta wannan haddi fakulna lahum sai muka ce da su kunu qiradatan khasi'ina ku zamo birrai kuma kaskantattu saboda sun saba wa Allah madaukin sarki faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha sai muka sa wannan ya zamo azaba ne nakalan ta waɗanda ke lokacin su da waɗanda za zo bayan su da waɗanda suka zo zamanin su da waɗanda suka gabace su a waɗannan wannan abin ya zamo iza izina da gargadi da tsoratarwa a gare su lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqina kuma ya zamo gargadi ne amma gawa ga masu tsoron Allah dama tun farko ya ce hudan lil muttaqina shiriya ce amma gawa ga masu tsoron Allah ashe har abada diman wa da'iman wa abada abinda ake nema gare ka shine tsoron Allah ka zamo mai tsoron Allah wa sababu raf'i tur anna Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam lamma ja'a bani Isra'ila min indillahi bil alwahi fiha at-taurat da ya je karbo a taura ɗin nan ya kawo daga wajen Allah madaukakin sarki ya zo ya kawo bani Isra'ila Kala lahum sai ce da su khudhuha waltazimuha wannan ku rike shi da kyau ku yi aiki da shi fa shi suka ce la illa ayyukan liman Allah illa ayyukan liman Allah bi kama kallamaka mu ba za mu yi aiki da shi ba don ka kawo muna sai yadda Allah ya zanta da kai mu ma ya zanta da mu haka nan sa'annan mu yadda mu yi aiki da shi Fasu'iku. sai aka sauka musu da tarnatsa da tsawa suka mutu thumma uhuyu sannan aka raya su fa qala lahum khudhuha sai sake faɗa musu kuma ku riki waɗannan fa alluna da attaura din ku yi aiki da ita fa la fa amara Allah malaikata fa qtala'at jabalan min jibali filastina dunu firsa sai Allah ya sa mala'iku suka daga wani dutse babban dutse don su gani su ji tsoro وكذلك كان عسكرهم فجعل عليها مثل ذله to yadda aka tsoratar da su kenan saboda taurin kai da izgilanci na yahudawa amma duk da shi ba sa karaya sai sun saba wa Allah sai sun yi izgilanci iqra تابع قصة ذبه البقرة وهذه القصة تبين أن كل من يتشدد في الأمر ولا يأخذ الأمور بسهولة لا بد وأن يلقى جزاءه من عند الله سبحانه وتعالى wannan kissa kenan na yankan na annabi Musa da bani Isra'ila wannan kissan tana nuna muna duk abin da za ka yi cikin addini ka yi sassauci kada ka yi sakaci da addininka kada kuma ka yi zafi ya shige duk kowanne sakaci da addini ba shi da kyau zafi ɗaukan abubuwa al'amura kuma da zafi shi ma ba shi da kyau abin da ake so mutum ya zama tsaka-tsaka mana koman ka ya zama tsakiya kar ka zama mai tsananin zafi kar ka zama kuma mai mai wulaka mai kaskantar da addininka mai sakaci da addininka to shine kissan annabi Musa kenan da bani Isra'ila duk wani abin da ya kasance Allah madaukin sarki sai ya koro arzikin wani a ciki banu Isra'ila sun tsananta ma kansu sai Allah ya tsananta musu ga kisan yadda ta kasance wa iz qala Musa li qaumihi ka tuna lokacin da annabi Musa ya fada ma mutanensa inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara yace musu inna bitaukid tabbas dahir Allah yana umurtanku ba yana shawartanku ba fa ba ya ba ku zabi bane ba fa a'a yana umurtanku an tazbahu bakaratan yace ku yanka sa ce ku yanka saniya abinda ubangijin ku ya faɗa kenan to a lokacin da sun je kasuwa duk abinda aka ce sunan shi saniya in suka kama suka yanka magana ta ƙare mun fahimta to sai suka yi taurin kunni fashaddadu fashaddada Allah alaihim duk sa'an da ka har addinin musulunci ba addinin annabi Musa kare ba manzo Allah ce lan yushadda ahadun ad-dina illa ghalabahu halakal mutanattiquna halakal mutanattiquna halakal mutanattiquna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada sai aka ce da a ce sun je kasuwa duk abin da su ake ce masa saniya su kama su yanka muradin ya cika bukata ta biya kalu sai suka ce atattakhizuna huzuwa shakkiyanci zaka yi muna izgilanci zaka yi muna annabin Allah manzon Allah ulul azmi minar rusuli yace ubangijin ku kuma yana umurtan ku ba yana shawartan ku ba ba ya ba ku zabi ba ku yanka saniya suka ce izgilanci zaka yi muna istihza'i zaka yi muna shakkiyanci zaka yi muna sai hankalin shi tashi yaji ba daɗi qala sai ce a'udhu billahi an akuna minal jahilina ina neman tsari daga Allah na zama cikin wawaye jahilai ba yadda za a yi kana yada addinin Allah ko kana wa'azi ko kana da'awa baka hadu da irin waɗannan mas'aloli ba annabi Musa kansa a ce a tattahizuna huzu'a tattahizuna huzu'a shakkenci zaka yi mana me ya hada annabi Musa da shakkenci me ya hada annabi Musa da isgilanci da istihza'i amma duk sa'an da kake yada addinin Allah sai Allah ya jarrabe ka da wasu mutane wannan wawa ne wannan mahaukaci ne wannan dan riya ne wannan dan kaza ne sai ka hadu da su baki daya duk sai ka yi hakuri sai ka je ka lalabo a cikin jaka jakar manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallama ga yaya ake tafiyar da da'awar tukunna ga annabi Musa tun yaushe suke yake ta fama da bani Isra'ila qala a'udhu billahi an akuna minal jahilina to yanzu ya tabbata cewa ubangiji ne ya ce ku yanka saniya kenan tunda na ce a'udhu billahi an akuna minal jahilina to yanzu sun yadda da suka yadda da haka sun je sun kama saniya sun yanka a kalud ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya yace ka kira ka tambayi ubangijinka ya bayyana mana wace irin saniya ce wace saniya ce qala sai ce innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun sai ce ubangiji na yana fadar cewa wannan saniya ce ba tsohuwa bace ba budurwa bace har kun tsanantawa kenan ba tsohuwa bace ba budurwa bace tana me kenan tana tsaka-tsaki kenan in suka kama tsohuwar saniya ba zai yi ba in suka kama budurwa ba zai yi ba sai sun nemi mai mai tsaka mana mai wuyan samu yana da wuyan samu wannan saniya da wuyan samu awanun bai na zalika faf'alu ma tu'maruna tsaka-tsaki ne tsakanin tsohuwa da budurwa ku aikata abin da aka umurce ku ku aikata fa to da sun je suka binciki sani yadda take ba tsohuwa ba ba budurwa ba suka yanka bukata ta biya zai fi musu sauki sai suka sake cewa qalud ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha ya ce to ka tambayi ubangijinka wannan saniyar da take ba tsohuwa ba ba budurwa ba kala kalata ya kalata take me launinta qala sai ce innahu yaqulu sai ya ce Allah madaukakin sarki yana fada cewa innaha ita wannan saniyar da ake son ku yanka ta dinnan baqaratun saniya ce safra'u fatsi fatsi haka faƙi'un launuwa kalar tana da tsananin haske da ƙyalli da surrun nazirina tana tana kayatar da duk wanda ya kalle ta kaga tsanani na biyu ya zo kenan in sun je su samu saniyar da ba budurwa ba tsohuwa ba ba budurwa ba to ai za yi wannan wake wake ne to kuma an ce eh, an ce ba ga yadda kalar take a je a nemo a ce wannan jaci a nemo a ce wannan baka a nemo a ce wannan toka toka ce sai sun samu wannan kalar da aka yi musu aka musu kwatance da ita to da sun je sun sun dau wannan wahala ta biyu to da mas'alar ta zo musu dan sauki kenan duk da cewa akwai wahala qalu saboda inadi da taurin kunne da izgilanci sai suka ce ud'ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allah la mutaduna suka ce ka tambayi ubangijinka ya bayyana muna wannan saniyan shanu sun shiga muna duhu suna da kamanni da juna wace iri ake son mu yanka insha Allah za mu samu za mu shiryu zuwa gare ta za mu nemi inda take duk kasuwan da za a samu ta za mu je mu nemo ta la mutaduna qala sai ce innahu yaqulu tabbas Allah madaukakin sarki yana fadar cewa innaha ita baqaratun saniya ce la zalulun tusirul arda ba horarra bace da take noma ake noma da ita wala tasqil harsa kuma ba shayar da gona ake da ita ba musallamatul lafiyayya ce lashiya tafiha babu ko digo a cikin kalanta babu wata kala tare da ita kala ce guda kwaya daya fatsi kuma mai tsananin kyalli mai kyau ba a son ko digo wata kala daban ta shigo ko zane ko a'a sai an nemi wannan saniyan tukunna kuma bukata ta biya qalu suka ce al'ana ji'ta bil haqq yanzu ka zo da gaskiya yanzu za mu tashi neman wannan saniyan. fa zabahu hawa ma kadu yaf'aluna sai aka ce sai suka je suna suka je neman saniya in aka je aka nemi wannan sa ga ta nan dai ba budurwa bace ba tsohuwa bace to amma ai baka ce a aje wannan aje a nemo wata ga kaza ce a nemo wata ga kaza ce duk kalolin da ake nema duk kasuwanni an je kasuwan dan batta an je hudil an je duk inda aka je babu ashe wani bawan Allah yana nan yana iyayensa biyayya Allah zai koro masa arziki yana zaune duk kasuwannin duniya an je an binciko sai aka zo aka ga shi kadai ke da saniyar da ke da wannan sifofin wani matashi ne yana yi uwarsa biyayya sai Allah ya masa arziki ya turo mishi ya turo masa Yahudawa suka binciki kasuwannin duniya duk ba samu wannan sifa ba sai wajen wannan yaro da ke uwarsa biyayya sai suka ga ga irin sifofin da aka ce su nema kuma saniya kwaya daya to ya za a yi one in town ko yaya za a yi sai inda kasuwa ta tsaya yanzu dai duk duniyar nan mun je kasuwar nan mun bincike nan duk inda muka auna sai muka akwai kuskure muka auna akwai kuskure duk sifofin da aka bamu gashi wannan saniyan kwaya ɗaya ita muke bukata nawa za a sayar muna shi kuma yace to yanzu yadda za a yi sai a auna fatar ta zinariya guda nawa zai cike ta sai da suka sai wannan saniyan da tsada mai tsanani saboda sun tsananta maka su shi Allah ya tsananta musu yasa ya zama sanadiyan wannan bawan Allah eh in ba dan an turo su ba su zo shi ma yana da saniyarsa bai san darajar ta ba in an je kasuwa abinda aka taya yana neman kudi ya je sai ba haka bane ba ya je sai kayan sallah ya je sai matansa ba haka bane ba to amma sai zamana sun tsananta ma kansu sai Allah ya tsananta musu suka bincike duk kasuwanni ba samu irin wannan saniya ba sai wajen wannan matashi da yake ma uwarsa biyayya mahallu shahid kenan in kana ma iyayenka biyayya kada ka ji damuwa Allah zai koro ma arziki da tsawon rai ya sa ma albarka a cikin rayuwarka sai suka sai da tsada suka ji ba daɗi suka ji su aka ce wa du ya yaf'aluna da kyar suka iya suka yi wannan abin sa'an na wannan matsala ta wuce wa iz qataltum nafsan fadara'atum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna ku tuna lokacin da kuka kisan kai wa'ansu ne yara guda biyu a cikinsu su sai suka je suka kashe dan baffan su sai aka ɓoye ba wanda ya ce shine wanda ya ce shine wanda ya ce ba shi bane to ya za a yi sai suka zo suna tambayan annabi Musa ga abin da ya faru sai ce inna Allah ya murku man tazbahu bakaratan sai suka ce a'a muna tambayan ka matsala mai muhimmanci kada mana zance yanka saniya yanka shi bai mutum ne aka kashe ga yadda za a yi kowa ya ce ba shi ba da ya za a yi to sai aka ce saniyar da kuka yanka din nan ku ɗauki wani bangare a jikin saniyar ku buga jikin gawan zai tashi ya suka dauki harshe ya suka taba sai tashi wani ne ya kashe ni wani da wani su suka kashe ni shikenan kuma sai koma to sai aka kama su aka hana su gado sun kashe dan faffan su ne su kuma su aka kashe su an fahimta wa iz qataltum nafsan ku tuna lokacin da kuka kisan kai faddara'atum fiha kowa ya tunkuɗe laifin daga kansa ya wanda wannan yace ba shi bane wannan yace ba shi bane wannan yace ba shi bane kuma rai zai kashe kansa ne ai rai ba zai kashe kansa ba akwai wanda ya kashe a cikin ku to amma ba wanda ya sani to shi ne aka nuna musu ga yadda za su yi har aka ɗago aka gano waɗanda suka yi wayansu guda biyu ne mutane ne guda biyu suka kashe ɗan baffansu to me yasa ya kashe suka kashe shi me yasa suka kashe shi yahudawa dai kisan kai a wajen su tarihin su ya tabbatar da haka tun daga zamanin annabi Musa har ana da kasa tun daga kakannin su har zuwa yau sai dai suna da matsala guda ɗaya su da kwanciyar hankali da tumani na da natsuwa har abada ba za su samu kana kallon fuskar su ka san waɗannan ba dan turawan duniya na na mara musu baya suna ba su taimako ba ba su isa su tsaya gaban falastinawa ba duk makamin da ka sani a duniyar na amerika da shi suna da ita duk kasashen larabawa ba su kai su tara makamai ba makaman da suke da ita makaman su ya fi makaman kasashen larabawa baki daya to kuma su daga mashaya suke zuwa suna da gata inda ake sayar da makamai za a sayar musu duk makaman da suke so akwai lokacin da aka ce sun kwashe ma'ajin makaman amerika baki dai an ba an ba su amma larabawa musulmai suka ce za su yi makamai ba kowanne irin makami za a sayar musu ba kuma da sharaɗi wa'annan da wa'annan ba za ku ɗauka ku yaki isra'ila ba yahudawa ba su kuwa yahudawa duk abin da suke so sai a basu kuma suna da yancin su yaki kowa da shi to ta inda suka gagari kasashen larabawa kenan larabawa sun buga sun yi sun yi da kansu suka zo suka ce in dai yaki da yaki ne ba za su iya yahudawa ba kuma yahudawa ba yawa ne da su ba ba su da yawa ba su da komai amma duk kasashen turai da kasashen amurka suna mara musu baya ba za su fita bayan su ba ko da sakan ɗaya ne duk abin da suke faɗa ƙarya suke yi wallahu ba ma kuntum taktumuna fa sai muka ce idribuhu bi ba'dha ku ɗauki wani abu cikin saniyan da aka yanka ɗin a je a bugi wannan da ya mutu gawan shi zai tashi ya faɗi wanda ya kashe shi sa'an ya koma ya mutu kazalika yuhyi Allahu al-mauta haka Allah madaukakin sarki yake raya matattu da ikonsa da kudurarsa da iradarsa wa yurikum ayatihi ya kuma nuna muku ayoyinsa da gaskiya la'allakum ta'qiluna ay li ta'qilu saboda ku hankalta ina amfanin hankalta shine ku yi abin da aka ce ku yi ku guji abin da aka ce kada ku yi sa'annan ba a ba ruwan Allah madaukin sarki da kalan ku da inda kuka fito da wane ne ku maza ne ku ko mata a'a aiki Allah ke kallo duk wanda aikinsa ya yi kyau wajen Allah yana da gata duk wanda aikinsa ya muni a wajen Allah ba shi da gata shi yasa aka ce tabbat yada abi lahabin wa tab abu labin nan ba quraishi ne yana dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma saboda aikinsa ya saba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka halakar da shi Manzo Allah ce salmanu minna ahlal bait salmanu minna salmanu al-farisi daga kasar faris ya fito bilal shine mai kiran sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ladanin manzo Allah daga kasar habasha ya fito har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waye gari da safe yace ya bilalu ka zo ka bada labarin wani aiki kake yi ne kake kyauta zato Allah ya karban maka me ya faru ya manzo Allah ya ce jiya da daddare na shiga aljanna kafin na shiga sai na ji motsin takalmin ka a ciki wani aiki kake yi ne azumi kake yi kullum zakka sadaka me kake yi yace a'a Abin da nake tsammanin ya bani wannan matsayi shine duk sa'an da nayi alwala sai nayi sallah rak'a biyu tahiyatul wudu'i muzalla ce abin da ya baka wannan matsayi kenan sa duk aikin alkhairi karkare yana da shi Abin da ake so al ikhlas ikhlasi ikhlasi bilal talaka ne ba shi da komai bawa ne ma aka sai bawa ne ana mallakar shi aka san makka aka gallaza masa aka uzura masa sayyidina abubakar wata rana ya ji ba daɗi kishin addini da tausaya ma bilal ya ce yau dai bilal sai ka zama ɗa insha allahu ku masu mallakan bilal me kuke so duk abinda da kuke so ku faɗa yau sai an fashi bilal suna ganin za su sa kuɗin da za kaza muke so <coughs> sai an biya mu kaza ya ce gashi bilal yau ka zama ɗa ba dai kuka yanke ba za ku yi cewa kuma a'a kaza muke so sai su faɗi abinda mai yiwa a ce a ai matsalar suna fada ya ce gashi misali abinda bai fi naira dubu ba ka ce dubu ɗari ai ka san za a jako suna fada sai sai na bakar ce gashi yau bilal ka zama ɗa shi na umar ya ce sayyiduna a ataka sayyidana ya ce shugabanmu wa kenan sayyidina abubakar a ataka sayyidana ya yantar da shugabanmu wanne ne shugabanmu sayyidana a ataka sayyidana as-sayyid al-awwal mu'arraf bil idafa as-sayyid ath-thani mu'arraf bil idafa walakin ya sayyidain ni sayyiduna ay abubakar a ataka sayyidana ay bilal bilal ya tsaho da kasan habasha ya samu wannan daraja saboda me saboda aikin shi ya dace da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu lahabin kuma ya saba wa manzon Allah shi yasa aka sauka masa da wannan aya abinda ake nema wajen ka kowane ne kai gatanka a wajen Allah madaukin sarki biyayyar da kake ma Allah madaukin sarki an fahimta iqra إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما ثم قصد قلوبكم sa'annan kuma bayan duk waɗannan abubuwa da suka gudana ni'imomin da Allah ya yi muku da iyaye kakanninku yahudawan zamanin manzon Allah ke kenan sallallahu alaihi wasallama amma ake tunatar da su ga abinda kakanninku suka yi saboda kuma ku bin Allah da manzonsa don ku tsira duk wannan gata da baiwa da falala da Allah ya musu sanace ce thumma qasad qulubukum min ba'di zalika sa'annan kuma sai zukatanku suka keka zuciyarku ta kekashe bayan waɗannan abin da ya faru fahiya kal hijarati ai zuka zuciyar zukatanku sai suka zama kaman dutse suka yi tauri suka yi tsanani kaman dutse ba tausayi ba rama ba alkhairi a ciki au ashaddu qaswa kai zukatanku ma zuciyarku ta kekashe ta fi dutse kekashewa saboda me yace wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu anhar ai duwatsu a cikin duwatsu akwai dutsen da ruwa ke bulbulowa a ciki wa inna min hala ma yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma'u akwai cikin duwatsu dutsen da ke tsagewa ruwa ya fito a ciki wa inna minha yace a cikin duwatsu lamma yahbitu min khashyatillahi akwai wanda ke sfado saukowa daga sama zuwa kasa saboda tsoron Allah kankan da kai ta ma'ana tawazu an ce don tsoron Allah madaukin sarki sannan sai ce wa Allahu bi ghafilin amma ta'maluna Allah madaukakin sarki ba rabkanan ne bane game da abin da kuke aikatawa yana sane da abin da kuke aikatawa baki daya sai matsaloli guda biyu a shekarun je muka karanta muka Allah madaukakin sarki ce ya halitta muku abin da ke kasa duka lakum ba haka bane ba to a wannan sai malamai suka ce asali a cikin duk abinci da duk tufa da duk abin da za a yi mu'amala da shi halacci matsaloli ne guda biyu al'adu da ibada al'adu da ibada kofofi ne guda biyu ɗaya kofar bude take sai inda aka rufe ɗaya kofar rufe take sai inda aka buɗe ya aka yi aka samu wannan haka aka ce tun da Allah ce ya halitta muku abin da ke ban kasa baki ɗaya lakum don ku aka halicce su ke suka ce abin da za ka ci da yan inda za ka zauna da abin da ka hau da abin da ka sha da tufar da za ka yi duk waɗannan halal ne sai abin da shari'a ta zo ta ce ya haramta mana kofar al'adu da bukatun ɗan adam buɗe take faɗi ne da ita sai inda shari'a ta zo ta ce wannan haramun ne wannan haramun ne wannan haramun ne an fahimta to sauran kofa ɗaya ɗin abinda suke al'ibadat kofar ibada ƙulle take ba ka da ikon ka san me za ka bautata wa Allah da shi sai abin da shari'a ta ce maka ka yi kaza bauta ce ta Allah ka yi kalmar tauhidi ka ba da zakka ka yi sallah sallan nan wata raka'a biyu wata uku wata hudu sallan nan ga yadda za ka yi zakka ga yadda za ka yi duk wani abin da yake ibada ne ba ka da 'yancin da za ka yi shi sai in manzon Allah ya ce maka yi kaza ga yadda za ka yi ga adadin da za ka yi ga kaifiyar da za ka yi mun fahimta ko ma'ana matsaloli ne guda biyu al'adu baki ɗaya da ibada al'adat wal ibadat ko fafin eh, eh, al'adu buda suke don ka ci tuwo ya ce ma tuwo haramun ne don ka ci shinkafa don ka dafa wannan don ka sa riga don menene da menene duk bude suke sai in shari'a ta ce wannan haramun ne kada ka ci naman alhazir kada ka ci kare kada ka ci mushi kada ka yi kaza kada ka yi kaza wannan shari'a ce ta zo ta kulle wa'annan kofofin amma kofofin ibada fa dama toshe suke kulle suke baka isa ka dauki wani abu ka bauta wa Allah da shi ba sai in manzon Allah ne ce maka ka bauta mu wannan an fahimta wannan an fahimci wannan ko wannan eh, al'adat wal ibadat to sai kuma wannan kissan yahudawa lan nasbira ala ta'amin wahidin ai ba abinci ɗaya bane almannu wassalwa da kayan zaki da yan shila aka ce ga gona kujerar arzikin Allah madaukin sarki to dan adam kuma baya so a kayyaje shi baya so dan adam yana da kosawa tabi'an dan adam haka take hakkai ma yanzu wata rana ga madarar ga batar ga kazi ga nama kaza wata ran sai ga ranka jan shayi kawai kake sha'awa in ba shi ba baka jin da baka son komai mai maiko ba bane ba wata rana masu zakin masu menene baka sha'awar su kai ba ni ma ruwan in matsa lemun tsami yau yau abin da ranka ke so kenan rigunan gasu masu tsada ma wata rana ka dauko min wannan hula karamar in an dauko ma ka ce a'a karamar hular. dauko mai duk wani abu mai tsada mai nau'i shi rai fi so ya fi mutunci ya fi amma wata ran sai ga a yau ba shi kake sha'awa ba dakin ki da aka cika miki da kaya da mai wata ran sai ga falo kike son ki zauna falon ma wata ran a'a so kike ki fito farfajiyar gida ki zauna kawai ba kya son duk wa'annan kin bar su ba tabiyan adam adam bane ba yana faruwa ko baya faruwa sai ga wannan to haka tabi'an dan adam yake me yasa ba abin da yasa ya aka yi ba yadda aka yi me ya faru ba abin da ya faru haka tabi'ar take haka zuciyar take so kuma yau to shi yasa in ba a fahimci haka ba a cikin rayuwa ba to sai ka ga an shiga wahalhalu masu ɗimbin yawa balle zamantakewar rayuwa yau da gobe matsaloli ne da suke faruwa a cikin gidaje suna da matsala suna da wuya amma hanyar da za a bi a warware su sai aka yi kuskuren hanya sai aka je aka ɗauko hanyar da matsalar ba za ta warwaru ba har abada har abada sai matarsa guda hudu ne ko uku ko biyu yau wacce ke girki sai ga kuma Allah ya sa baya sha'awar ta baya bukatar ta wacce bata girki ita yake sha'awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga na Aisha ga na Hafsa ga na wane ne yaje kirawa a Mariyatul Qibtiyya ya ce ta kama kafan na Aisha yau kuma abinda manzo Allah ke buƙata ke sha'awa ke shi yasa da ta zo na Hafsa ce ya manzo Allah baiwa kuma gidana akan shi fida ta yace to shikenan ki hakuri ba za a koma ba wa asarra nabiyyu ila ba'd azwaji hadisan ba haka bane ba to shi yasa dukkan ki sai ga wata rana kuma sha'awa ki ba ta aran shi wata rana ke ke girki amma Allah ya cire sha'awarki a zuciyarsa wata kuma yake sha'awa a yau a lokacin in ba aiki kika yi da hankalinki ba wallahi sai ki shiga kaskanci da wulakanci duk sa'an da mutum ke jin yunwa abinci ko ba nama a ci ake ba mun tattauna abincin talaka da abinci mai kudi wani fi daɗi ba aka ce abinci mai kudi muka ce a abincin talaka za a ci har a sade yunwa ta sa aka ci ba haka bane ba to duk sa'an da mutum ya ci abinci komen zaƙin abinci in ka ci ka ƙoshi sai ga baka shawan abinci in ka gan shi ma sai ga ya fita ranka ya gishe ka da zaƙin da darajar da komai yana nan amma ya riga ya fita ranki haka ke ma ran da baya sha'awai. sai ka ce lallai sai ya sadu da ke to daga rannan kika fara shiga kaskanci da wulakanci ya zaki duk yadda kika yi sai ga abu ya ke yiwuwa ranki ya ɓace hankalin ke tashi shi ma hankalin ya tashi saboda me yau Allah ya cire sha'awar ba wai ganganci bane ya fa ba wai a'a sakaci bane ko ganganci bane don malaman malikiya ba kansu sai suka ce in mutum yana da mace biyu ko uku hudu raba girki da kwana dole ne wajibi ne ranar girkin wacce je ya kwana wajenta amma ya sadu da ita suka ce ba wajibi ba ne me yasa suka ce ai saduwa na faruwa ne in sha'awa ta tashi in kuma sha'awa ba ta tashi ba fa duk sa'an da sha'awarsa bata tashi ba ki matsa kina son wai sai ya sadu da ke duk abin da kika me kika lalabo ya zaki same shi duk abin da kika yi me zaki ji kanki baya da sha'awanki hankalinki ya tashi kin samu kaskanci shi ma hankalinsa ya tashi ya samu kaskanci don ba abin da namiji ya tsana kamar matarsa ta bukace sadu da ita ya kasa ba abin da mace ke cikin tashi hankali ta bukace mijinta ya sadu da ita ya kasa to kuma wannan matsala tabi'a ce ta dan adam saboda ke kanki wata rana sai ki waye gari kina bude akwatu wannan leshin ki jefar da shi wannan atamfa mai tsada ki jefar da ita wata atamfan ma da aka baki kyauta ko na wacce ba ta da tsada yau ita kike sha'awar ki daura in ba ita kika daura ba ba za ki ji daɗi ba ɗakin da aka cika da kaya yau farfajiya ke son ki zo ki zauna kawai kina kallon farfajiya kawai yara na wasa abinda ranki ke so kenan me yasa ba abin da yasa me ya faru ba abin da ya faru yaya aka yi ba abin da aka yi menene ba komai haka tafi a kuma ta zo haka dan adam duk yake an fahimta ga annabi ga mutanen annabi Musa duk abin da Allah ba su ce a a mu ga abin da muke so a mana tafarnuwa a kawo mana albasa a kawo mana kunkumba a kawo mana meye da meye meye mai shiriri ta da shine annabi Musa ya fushe ce atastabdiluna billahi ka gani ko to haka tabi'an da adam yake shi yasa in aka in aka tafi da rayuwa a cikin fahimtar juna da hankali da natsuwa to za ki samu daraja ran da kika yi la'akari kika lura da cewa yau baya sha'awar ki karki takura mishi kyale shi baki da ta cewa kaskanci za ki shiga wata rana sai ka ga Allah sa duk matan duniyar nan ba mace sai ke to ran nan ne iya zo ran nan kike da isa ran nan kike da ki faɗi abin da zaki faɗa ran nan yake da zaki buga ruwan cikin shi zaki buga mishi kaza kaza kaza yaya kuma yau ya kaza amma ran nan da ba sha'awaki wallahi tallahi duk abin da kike sai da ki ji takaici shi ma ya ji takaici an fahimci wannan matsala tabi akwai wasu haqa'iq na rayuwa ba za ka yi canza su ba haqa'iq ne na rayuwa ba za ka yi canza su ba in ka ce za ka canza su to za ka ja ma kanka wahala suna nan a hankali ɗaya bayan ɗaya za mu zo muna bayyana su in ka an fahimta ko ai an fahimta kofan al'adu dubu da take sai al'ada da shari'a ta ce karka yi al'ada ku ana duk a ga shari'a ta ce a'a sai ka ce wannan kofar shari'a ta toshe ta al'ada ku ana kaza shari'a ta ce a'a sai ka ce wannan to ibada kuma fa a toshe take wannan kofar ba kafar da ko allura ba za ta shiga ba a ciki ba kafar da allura za ta shiga ya aka yi sai in manzo Allah ce wannan ita ce ibada wannan zaka yi wannan zaka yi ga yadda zaka yi to shi ne ya zama maka ibada an fahimci wa'annan baki daya iqra mm. الله قيل في سبب نزول هذه الآية قال ابن عباس ومقاتل نزل, في نزل قوله تعالى أفتطمعون في السبعين الذين اختارهم موسى wannan aya an saukar da ita ne cikin mutum saba'in da annabi Musa ya zabe su su je su yi maganar Allah li yadhhabu ma'ahu ila Allah ta'ala falamma zahabu ma'ahu da suka tafi tare da shi sami'u kalam Allah ta'ala wa yanha sai suka ji maganar Allah Allah yana umurni yana hani sun maraja'u ila qaumihim sa'annan sai suka dawo wajen mutanensu fa amma sadiquna fa addau ma sami'u masu gaskiya a cikinsu sai suka faɗi abin da suka ji wa qalat ta'ifatun minhum wa'ansu cikin suka ce sami'na Allah min lafzi kalamihi yaqulu mun ji daga lafazin maganar Allah na cewa in istata'tum an taf'alu hadhihi al-ashya faf'alu wa in shi'tum fala taf'alu wala ba'asa. وعند أكثر المفسرين نزلت الآية في الذين غيروا آية rajimi وصفة محمد صلى الله عليه وسلم ويسمع لما suka ce wannan aya ta sauka ne a cikin yahudawa da suka canza ayar rajimi ayar da suka ce a jefi mutane in suka yi zina da kuma sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko menene ma abinda ake tafiya a akai shine al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sab'i sabab afa tatma'una an yu'minu lakum wai kuna sa rai wai su bada gaskiya da ku ne وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وقد حقيقة وتبس كان فريق منهم طائفة منهم يسمعون كلام الله suna jin maganar Allah sun ji magana ce ta Allah babu ko tabbaba babu ko shakka thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamuna sannan sai su canza su yi taharifi su musanya maganar da Allah yayi bayan sun hankalci abin da aka faɗa sun ji sun sani hum ya'lamuna halin kasancewarsu suna sane da cewa abin da suke faɗa ɗin nan ba abin da suka jiyo daga Allah ba kenan sai dai siffofi ne na Yahudawa ta ka'ul. canza magana musanya magana gyaggyarawa batawa saboda son zuciyarsu saboda mai saboda neman duniya neman kuɗi neman makami duk sa'an duk sa'an da kaga mutum ya kauce hanya ya bar gaskiya bi ƙarya kuɗi makami a shi yana tsoro yana karantawa waddu law tudhinu fayudhinuna ba haka bane ba ko dai ya samu kuɗi ko ya samu makami ya samu kudi ya samu makami duk ya ya kunshi yana karkashin siyasa kenan ko ko ya samu kudi ko ya samu makami ko dan a yabe shi a ce ya iya aiwa da shi ne tunda ana yaban shi din nan baya son ya saba musu baya son ya musu abin da ransu zai bata to duk sa'an da aka tafi haka ba yadda za a yi ya zama na an taho akan gaskiya ba yadda za a yi a cimma nasara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya aiki Khalid bin Walid amma da ya kuskure ya ce Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son na Aisha yana girmama ta yana son mahaifinta yana girmama shi shine zaniyat naini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana amma wata rana manzo Allah yana zaune wurin gidan nana Aisha sai ummu Salama an ce ta iya shirya abinci ne ko ummu salama ce kowa zainab zainab binti jahsh kenan zainab ko ita ce aka daura auren ta sama eh to kaga daraja kenan ko Allah yana yana Allah kin sarki yana bai da falalansa ga wanda ya ga dama wata mace ce a daya wata mace ce daya a cikin duniya har ana da kasa za ta daga hannu ta ce inda fadar da aka je aka daura aure na ta fi duk fadar da aka daura wani aure tun daga annabi adam har ana da kasa ba haka bane ba haka take faɗa ma matan manzo Allah dukkan ku kofar gidan iyayenku zauren gidan sauran gidanku aka daura auren ku ni kuma fa sama aka daura aure waye me ya daura auren waye wali waye ba da sadaki sadaki nawa aka bayar wannan duk yafi ka falamma qada zaidu minha wataran zawwajnakaha an gama Allah ne ya daura aurenta daga sama aka kawo wannan auren ba ka bane ba to manzo Allah yana son na Aisha wata rana yana wajenta sai na Zainab ta shirya abinci ma'ana ta iya ta san ta iya shirya abinci kenan da aka kawo sai na Aisha ta ji kishi sai ta kwabe akushin sai ya fadi sai ya fashe tangaran ya fashe samiran ce ta yi lamba wane ne kaza kaza ba haka bane ba amma duk da cewa manzo Allah yana sunna na Aisha sai ce gharat ummukum gharat ummukum ku ta yi kishi mahaifi ku ta yi kishi yace shikenan akushi da akushi tangaran da tangaran a je cikin kwabanta a ɗauko nata irin wannan wanda bai fashe ba a bayar a tafi da shi ke kuma ki ɗauki fasashen tun da ke yi ka fasa to da haka manzo eh, mai kenan aka yi adalci kenan adalci kenan amma suna yabonka almajiranka ne ba ka son su saba maka wanda yace zai daina zuwa karatu wanda yace zai daina biyan da oh, oh, dama kai ka dogara kansu dama kai ka basu wannan daman to shi yasa sanadiyar su sai kana kauce ma gaskiya tun daga ran da ka kauce ma gaskiya tun daga ran aka kauce ma cin nasara ba za ta cin nasara ba har abada dan me wani zai kuskure ka ce ya kuskure kuskuren wani yana da ɗoyi amma kuskuren almajirin ka ko abokin ka kanshi ne da shi ke sa duk sa'an da kaga mutum ya ki gaskiya don ya samu kuɗi ko mulki ko a shi ko yana tsoro ko yana karantawa wahum ya alamuna wa idza laqul ladzina amanu in suka hadu da waɗanda suka ba da gaskiya da Allah kalu amanna shi ce mu ma mun ba da gaskiya ai ainihin nifaka kenan munafici kenan wa idza khala ba'dhum ila ba'din in suka kadaita da junansu kalu sai su atuhaddithunahum bima fataha Allah alaikum yuhajjukum bi inda rabbikum afala taqiluna atuhaddithunahum kuna zai ku za ku je kuna zanta da su bima fataha Allah alaikum da abinda Allah ya kuda muku yayi muku baiwa a ciki li yuhajjukum bi inda rabbikum afala ta da ba ku da hankali ne amma in suka hadu da su in suka hadu da mu'minai sai su amanna in suka je suka kadaita su kare da ce dan me za ku je kuna faɗa musu kaza da kaza kaza kaza dan me ba ku san sun same mu ba ba san sun samu lagon mu ba ba san za su karya mu ba ba ku san za su kaza kaza da mu ba amma za a haidu ɗaya ne ai mu duk ɗaya ne ai kowa duk ɗaya ne ko to alama ce ta nifaka babu cin nasara a ciki wanda ke cikin kungiyanka ya kuskure kuskure shi ɗoyi ne da shi wanda ba shi cikin kungiyanka shi ma ya kuskure duk kuskure sunan shi kuskure gyara ake son a yi amma har wani ya kuskure kace kuskure ne ka faɗa wani ya kaɓo ya ka son wai a gyara to shi kenan kai ma ka san kai kai ma wannan aiki da kai ya zama mai kenan ya zama kuskure kenan awala na anna allaha alamu ma yusiruna wa ma ba su san cewa Allah ya san yana sane da abin da suke ɓoyewa da abin da suke bayyanawa ba wa minhum ummiyuna la lamunar kitaba illa amaniya wa minhum a cikin su ummiyuna al-ummiyu huwa allazi lam yata'allam alkitaba wala alqira'a akwai ummiyuna umamiyuna wa'anda basu koyi karatu ba basu koyi illa amaniya sai dai karance karance suke yi suna ririta abubuwa wake wake karanci ma'ana ba sa fahimtar ma'anar abin da suke karantawa ba sa hankalta illa ya zunna wa inhum illa ya zunnuna ai su zato suke yi kawai amaniyu ai akazib wa in minhu ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa al-amaniya illa al-akazib sai rai da gulma gulma da hade hade da tada fitina ba abin da suka sani game da littafi sai haka in karatu ma za a yi ba za a yi lafiya a tashi lafiya ba sai an tada fitina in wa'azi za a yi sai an tada fitina in me za a yi sai an tada rikici ba abin da ake so ba kenan ana so a karanta alkur'ani a karanta hadisi a fahimce shi a yi aiki da shi in kai haka ka yi daidai wa daida ko ina ka fito ko mecece kabilanka ko meye gatanka haka kana da gata wajen Allah amma a karanta a bisan zuciya a karanta an sani a bisan zuciya ko kuwa ba a fahimci abin ba a je a ce wai za a je a yi wa'azi za a yi da'awa za a karantar kowa ya je kafa kofar gidan shi zai karanta da bulugul marami kowa ya kafa gidan ba ka yi karatu ba yaushe za ma'ana kana jin girman kai ka je ka yi karatu amma kana son girmama wanda za a yi maka in kana karantarwa sai ka lokaci sai ga an bugo ya malam malam cikin bulugul maram kalma kaza an ce kaza me ma'ana a'a ka je ka zauna kai karatun bulugul maram kar ka karasa ka je ka zauna ka fito ka zo ka zo kai karatun bulugul marami har ka kai karshe a fahimtar da kai to duk inda ka je zaka karantar zaka fa'idantu za a fa'idantu da kai amma kai kana jin nauyi kana jin girman kanka je kai karatu amma kana jin daɗi da girma kana jin daɗin cewa kai malami ne kana karantarwa kalma ce ka je malam kalma ka za a cikin bulugul marami yayi amma zan je makaranta za shi karantar littafan da zai ajiye ma in kalma ta yi masa wahala ya bude bai san su ba amma za shi je karantar a tada fitina a tada rigima a tada hayaniya duk sa'an da zaka karantar ba ka da abin da zaka baiwa mutane to dole ka tayar musu fitina dole ka tada rigima dole ka kawo tashin hankali haka wani zai bugo waya malam da Allah cikin nahawul wadi an ce kaza mai ma'ana nahawu kuma ma'ana kana tafiya duk komai na tare da kai kenan ko wannan zai kaza wannan cikin buhari an ce kaza malam wannan hadisi ina za a same shi malam wannan hadisin buhari ya ce kaza me yake nufi eh, ina karatu ai an ce in za ka ɗauki littafi ka yi karatu da kanka za ka zama tomar hakim wani ƙwararren likita ne sai je ɗauki ilimi da kansa bai je wajen malaman da suka ƙware sun fassara mishi ba sanadiyan haka sai je kashe kansa saboda ya ji an karanta alhab an rubuta alhabbatu sauda'u shifa'un min kulli da'i da ya je bai je an karantar da shi ba sai ya ɗauka zai karatu da kai sai ce alhayyatu sauda'u shifa'un min kulli da'in kuma ya amince da waɗanda suka yi littafi sai je samu bakin maciji bakar macijiya ya je yanka ya je magani da ita yana sha sai ya mutu wannan bakar macijiya ta fi komai guba to sai laraba suka zama suna buga misali karin magana la takun ka tomar hakim haka wani malami fakil hadafi yana karanta littafin fikihu bai je litta karatu fa sai ka je ka karanta karantawa ma sai an yi ma gyara an gyara maka daga karantawa yadda ake karanta sai an gyara ma sa'an nan fassara bakaken kuma sai an gyara maka sa'an nan ma'anan da ake nufi sai an gyara maka sa'an nan me yake nuna mana shi ba sai an gyara maka sai je dauki littafin fikihu yana karantawa yace ka je ranar kaza za ka yi tsawafin uda'i ka yi tsawafin kudumi ka yi sa'ayi za ka yi kaza ranar arafa ga abin da za ka yi sai zai ce wa yaghsilu hasal jimari ya wanke tsakuwan da zai jifa da su da ya je karanta sai ce wa silu hisiyar himari digo kenan ko ranan an dawo daga arafa yana jiran awayi gari ya je abin da ya karanta ya samu lada yana cikin aikin hajji da hansi sai ga fakiul hanafi ya je ya karkashin jaki yana wanke marainan jaki lafiya lafiya na ce ai malam an ce wa yaghsi hisyal himari aka ce a'a kai ne ka karanta kuskure sai ka fahimci kuskure wa yaghsilu hasal jimari an fahimci wannan abubuwa ko imam suyuti kansa aka ce fannahu wal lughatu haqqu man talab wa khuz min ar-rijali la min al-kutub ma'anan kana so ka san hadisi kana so ka san fikihu kana so ka san tafsiri ka karanta luga ka karanta nahu ka karanta sarf yace wajibi ne ka karanta nan kuma sai yace me wa khudh min rijali la min al-kutub ka je a karantar da kai ba zuwa za ka yi ka ɗauki littafin don kana fahimtar larabci kaɗan sai ka je karanta to barna za ka yi ta yi iya rayuwanka don sun ce wa hal afsada dina illa nisfu nahwiyin aw nisfu faqihin aw nisfu muhaddisin Au nisfu mufassirin suka ce ai wannan su suka bata addini nisfu mufassirin wa nisfu muhaddisin wa nisfu faqihin wa nisfu duk ya karanta bai kai inda zai bai iya bai je ce zai karantar to me za ka karantar da mutane kenan yace wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba bas sani ba illa amaniya yace illa akaziba talaqawha min ru'asaihim fa atamaduha wa hiya la tastanidu ila dalilin aqliyin aw naqliyin an fahimta ba abin da suka fahimta sai ƙarerai da suka tsinto suka samo daga shugabanninsu malamansu wanda suka koya musu kuskure duha suka dogara ai malam ne ya fada ai cikin littafi ne muka ji an fada ai gidan rediyo aka fada ai talabijin ne ya fada ai an buga ne cikin jarida shi kenan daga zaran an fada ya zama haka kenan to sai suka dogara akan abubuwan da suke karerayi ne ko kuskure ne ko da gangan aka yi ko da mummunan manufa ko da kyakkyawan manufa kuskure sunansa kuskure da mummunan manufa aka yi ko da kyakkyawan manufa kuskure sunansa kuskure to duk sa'an da aka dogara kan waɗannan abubuwa to kenan ba yadda za a yi a fa'idantar da al'umma sai dai a yi ta tada fitina a tashi hankali a nan a yi fitina a nan a yi tashi hankali a nan saboda mai nisfu nahawiyin nisfu faqihin nisfu mufassirin nisfu muhaddisin alaisa kadhalik اقرأ wailul sai gobe ke saboda mutane na nesa ko ana samun gosulo a hanya ko an ɗauka kuma sai a samu jinkiri ko Allah ma dina fi man hadai wa afi na fi man afai wa tawalla na fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina sirif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayt وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم